jam'iyyar univer ta matashin ɗan takarar shugabancin ƙasar kamaru kabaran libi a yau asabar ne a wani taron gangamin magoya bayanta a babban filin ƙwallon ƙafar amadu ahijo da ke yawunde ta kawo ƙarshen yakin neman zaɓen ta kabaran libi matashin dan takara mai karancin shekaru wanda yasa ake masa lakabi da macron din kamaru e zai kara a cikin sauran 'yan takara bakwai a zaben shugabancin kasar kamaru da shugaban kasar mai barin gado paul biya mai shekaru 85 a duniya da kuma ya share kusan shekaru 36 kan karagar shugabancin kasar Maurice Ovili jigo ne a jam'iyyar Univer ya ce kabaran Libi ne ya cancanci al'ummar ƙasar ta Kamaru su zaɓa. Ça veut dire le Cameroun a besoin de cet homme qui est euh, ina son in sanar da cewa dukkanin wani ci gaban da ake bukata a nan gida kamaru da ma sauran kasashen afirka ya ta'allaka ne akan wuyan matasa wanda kuma shi kabaran libi matashi ne mai kwazo da sanan abin da kasar kamaru ke ciki kuma shi ya kamata al'ummar kasar kamaru su zaba domin ci gaban ta baki daya yan iya magana daina cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya idan Allah ya kai mu a gobe lahadi ne kimanin al'ummar kasar kamaru miliyan shidda za su fito domin kada ƙuri'ar zaben wanda zai shugabanci kasar a tsakankanin 'yan takara tara muhammad salisu hamisu daga yawun da hausa